Madam. Na ka sami yaro kuma. Ban gane ba, yaron mu Yaron mu ana jin jiri kuma. Shine ya girma dama jira nake yi ka dawo ka kawo Jin jiri jiya shine ya girma yau wahala ya yi shi. Matum! ya me na faru dala yaron ka ne girma mana shi abin da dan Allah ka je ka sama baban yaro ka kai ma baban shi baba ba dan ka bane ba aure sakaran da ai wajiya yaro ya yi shi yau ba dan ka bane idan ba dan ka bane kai oh. ya sunanka ya sunanka lọ ìlọ ìlọ lọ. kace me duka girma kamar ni ka yi gemu lokaci daya mata mu ko ko aljanun yanzu ka san da haka yanzu ne na sani yanzu da ka san haka sai yaya sai yaya sai mu rabu mu rabu ni da kai mu a rabuwa babu matan budala me na yi muku sa budala me na yi muku zo dawo me na ce me ina za ka ba ko na ni da kaya aure aure babu ayi hakuri ayi hakuri ba yi ba zan ce ka ayi hakuri ko me ka ce daidai ka yin ka ce haka ne za yi eh, ko akwai musu eh. ni in musu da ku ku ne manya ba kai ka isa ba in isa kwallo ba ni banza ni wofi wani wani wani saboda Allah ni banza ni wofi ni ni we ni we kai ba Allah mata kai mai gida nawa kai ba banza ba eh Allah ni ba kai ba mai